jama'a ku tsaya ku saurari wannan ina son ku ji abin da ya faru da yaya wato hafsat kenan ku tsaya ku saurari wannan ku tsaya ku ji yaya ya kike ya garin yaya yanzu na ce ba mu zauna mun yi magana da ke ba wai dan allah dan annabi yaya wannan abubuwan yaya da hankalinki da tunaninki yaya kin san ciwon kanki wacce ni shaida ce ke da kanki da kanki a gabana kin sha irin ki dinga yi wa mutane ma haka faɗa ki ce ya kamata irin da a haɗa aiwa kai faɗa a daina yin abin da bai dace ba yayi to me yasa wai wannan abin wannan masifar ta ina ta bullo daga ina ta bullo yaya hmm? da hankalinki da komai dan Allah dan annabi wanda ke kike wa waɗansu faɗa amma yau a ce wai gashi yau ke ce a duniya yaya ta yaya aka yi haka ta faru dan Allah dan annabi kai hasbunallahu wa wani malwakil wallahi abin nan ya daure min kai ya bani mamaki matuka. abin ya daure min kai yaya kike yaya ya komai da komai ya jama'a ya haƙuri wallahi yaya za ki tsiye ni kice min waye ya fito da bidiyo na koko waye ya min wannan aiki wallahi ban sani ba kin sani ina yar musulma yar musulma yar gidan musulmai da mutunci na ko ba mutuwa ana na tuba ko a sa misali ba mutuwa akwai aure akwai yaya za ka haihu za ka yi aure kana da masoya kana masu son ka yanzu abin bakin ciki na kana sa ran za ka yi aure duk iskancin da muke yi na social media rawa wane ne wane ne duk bai ishe ba har sai na ɗauko zaraici na na yaɗa ma duniya ko na tura ma duniya saboda wani abun da bai kai ya kawo ba na duniya Allah ka ban iko min wannan wallahi wallahi wallahi wallahi wannan bidiyon da ake yawo da shi ya fi karfin shekara biyu a abuja ba zan taɓa mantawa ba lokacin mun je wani aiki a abuja ina zaune a ɗaki wallahi yaya kawai tsautsayi allah ya ƙadarta min hakan sai ta faru kuma wannan a cikin ƙaddara ta take na ɗauka na gode ma allah tsautsayi ya sa na ɗau wayata na aji na bidiyo da na yi na aji a cikin snap don ko sai ban ba cikin wayata ko saving bamba cikin wayata ni dai kin san na farko ba shaye-shaye nake ba ba mahaukaciya nake ba da hankali na da tunani na da iyaye na da yan uwana da na ba zan ɗauka wannan bidiyo in tozarta kaina da kaina ba so an ci amana ta an ci amana ta an ci amana ta kuma Allah shi kaɗai ya kan shi shaidar wanda ya nuna wannan abu ya ci amana ta har ya ɗauka bidiyon ya tura ma duniya amma ni na sani ko ƙur'ani za a ban zan dafa ban taɓa tura ma wani bidiyon nan a duniya ban taɓa tura ma babu wani mahaluki da yau zai ce zai ban abin duniya zan tura mai bidiyon nan babu shi ban gan shi ba kuma ban taɓa tura ma wani ba Allah ya sani muna zaune da ƙawaye na sama da shekara biyu nake ga miki wannan labarin muna zaune da ƙawaye na so mun je aiki sun fita sun fita yaya da suka fita ni kuma sai na irin fito daga wanka tsautsayi na ɗauka zan shafa mai kawai sai na ɗau wayata tsautsayi sai na ina yi sai ban ma sai ba na bashi a snap ɗina daga snap ɗina ban san waye dan wayata ya dropin wayan shi ba suke ta bina da sharri suke har Allah ya kawo lokacin nan da al'amarin ya faru amma kin san da hankali na da tunanina ni da nake wasu faɗa ba zan yi irin wannan abin ba har in tura ma duniya ba zan yi ba ba ni ne ba ban san waye ba ban san ya akan ya faru ba Allah ubangiji shi kaɗai ya bar wa kansa sani kuma wannan ce ne a kaddara ta Allah ya rubuta hakan sai ya faru wa rayuwata so don haka na gode ma Allah wanda ya mun kuma ya je shi da Allah wallahi yaya ko ne lokacin da ake wannan ake sako wannan mata ake cewa ni ce ni ce saboda na san ba ni da wani abun kunya da zai fita wa rayuwata da ki ji da confidence nake cewa eh, in dai akwai a turo shi ne in dai har akwai shin a da shi menene da confidence na saboda na san ba ni da shi su an riga an cuce ni ban da bakin magana ne shi yasa kawai na bar ma Allah ko ma waye mu haka Allah ya saka mu na san wannan abin dan lokaci ne wasu su zage ni wasu su fahimce ni wasu to ni dai kin san dai duk dabbancin mace duk kuma haukan mace da tunanina ni na yi makaranta da tunanina da hankali na ba zan ɗauka bidiyo har tsawon minti uku ko biyar ne tsawon minti uku ko biyar ya in ɗauka da tura ma wani ba kin san da tunanina da hankali na da fuskana da fuskana tun muna yara na muke ganin ana ma wasu ana ma wasu wasu ana ɗaukansu ana tura ma a duniya tun lokacin muke gani a ce saboda ni wawu ya ce mahaukaciya sai in ɗauka bidiyon har tsawon minti uku to me mutum zai ganta har zan ɗauka mai bidiyon na in tura mai dan allah me mutum zai ba ni da bakin cewa ko sanda abu ya riga ya fita fuska na fuska na ya fita ba ni da bakin cewa komai amma allah shi zai saka mu kuma shi zai isa mu kuma duk wanda ya mu faɗa bar shi da allah na bar kowaye da mun da Allah ba zan taɓa yafiya ba ne ina sun bamba kuma kuma tsura ma wani ba duk wanda ya shi da Allah ko kuma rayuwar